ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون Shaiɗan ya ƙawata masa shirka da aikata sabo don kar su yi bauta da sujada ga Allah shi kaɗai, wanda shi ne yake fitar da abin da yake ɓoye cikin samai na ruwan sama da wanda yake ɓoye a cikin ƙasa na tsirrai kuma ya san abin da kuke ɓoyewa na ayyuka da wanda kuke bayyanawa babu wani abu a cikinsa da yake ɓuya a gare shi